Masu sauraron sashen Hausa na Radio Faransa International, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na mu zagaye duniya. Shirin da ke kawo muku manyan labaran da suka fi jan hankali a cikin wannan makon mai karewa. Sunana Ramatu Garba Baba. Za mu so soma shirin mu zagaye duniya na wannan makon da ƙasar Cuba, inda a wannan lahadin ake bikin binne tokar gawar tsohon shugaban kasar fidel castro domin nuna girmamawa ga jagoran juyin juya halin kasar ta cuba magoya bayan castro na kallonsa a matsayin jarumi ganin yadda ya mayar wa cuba martabarta bisa yadda ya kalubalanci kasar amurka a lokacin yakin cacar baka a yayin da bangare guda masu adawa da shi ke danganta shi da zama dan mulkin kama karya To idan aka duba rawar da marigayin ya taka a ci gaban kasashen nahiyar Afirka, nan ne za a fahimci dalilan da suka sa shugabannin kasashen da ke kudancin Afirka ke ci gaba da bayyana alhininsu da rasuwar Castro. Tarihi dai ya nuna cewar marigayi Castro ya tura dubban sojojin kasar Cuba a Angola. lokacin da kasar ta fuskanci yakin da aka gwabza tsakanin amurka da rasha A tattauna da Bashir Ibrahim Idris, Dr. Junaidu Muhammad, masanin siyasa da tarihin kasashen duniya a Najeriya, ya yi tsokaci kan jajircewar Castro da kuma gudunmowar da ya baiwa Afirka. Castro wani mutum ne mai kishin kasarsa kuma ina jin mutum da ke kishin duk inda talaka suke a duniya waɗanda ake zalunta. Kuma ya yi sura ne wajen jajircewa domin nema talaka haƙƙinsa da ganin cewa ba a cuce shi ba kuma talakawan da ya fi karfi a kansu ba ya kuyin talakawan da suke zuwa ma'aikatu ko masana'antu su aiki ba a hadda waɗanda suke da ƙasa suke noma amma noman nasu bai ci da su da kuma waɗanda ba su da ƙasan ma sai dai a ɗauke su su lebanci a ƙasa sannan a cikin abin da suka noma a yafaci wani abu a basu domin su ciyar da kansu karfi karka mutu saboda ka yi ƙarfi ya kuma jajirce ya yi suna a duniya. Wace irin gudunmawa ya baiwa kasashen Afirka inda ake bayyana shi a matsayin shugaban da ya fi taimakawa nahiyar ba nan tuba sun zo sun turo sun yaƙi a angola ba da yau ba angola in ba an kai ba da afirka ta gudu ma har yanzu wannan mulkin nasu na wani launin da shi yake yi kuma lokacin da aka yi bola a nan afirka ta yamma duk kasar duniya ta kawo taimako ta kawo ɗauki ba wanda ta kai ɗauki irin mai aiki irin na tuba. kuma daga kafar tuba an da tara zuwa yau ta ba da mutane da suka yi su kai kasashen duniya ko ina musamman kafashen masu tasowa fiye da mutum dubu ɗari da tamanin ba wata ƙasa ta yin wannan a duniya ba ta riga ta sha ba da zai ita. to dakta me ya kawo shugabannin ƙasashen duniya daga kowane sako suke bayyana alhininsu dangane da rashin fidel castro. Ah, idan ga ka taɓa zuwa cuba kuma aka rashin sa aka rashin lafiya ka ci abin da suke da shi na sha'anin ilimi ko kuma abin da ke da shi na kiwon lafiya ya fi duk sayo yammacin turai har da ita amurka din har da ingila kuma saboda ka ake ganin matuƙar girmansa kuma na gari mutum ne wanda ya tsaka ra'ayinsa duk da barazanar da aka yi ta ture wannan juyin juya hali da suka yi a halin ɗari shida hamsin da tara da kuma tura musu waɗansu ƴan iska wanda CIA ta yi ta so a je a juya wannan juyin juya halin a kwace ƙasar a mayar masu zuwa caca da zumace zumace da luwaɗe wanda shi ne da wannan kafin wannan juyin mulki abin da ciwo ta yi kai suna a kai amma suka jajirce a wannan farmaki da aka kai musu shi da shega bara da kaninsa wanda yake mulkin kasar yanzu suka fasataki waɗanda su yayin suka tura halin da ɗaya kuma suka tabbatar kasarsu kuma suka kashe wajen mutum ɗari da goma sha hudu wanda su yayin suka tura da kuma wajen mutum dubu wanda suka kame su sai daga baya aka zo aka musayar abin nan wanda aka kama yaƙi sabaka yana matuƙar muhimmanci idan ana tsana gwarzaye na hijira ta dubu biyu dole ka sa sunan castro kafin ma ka sa sunan mandela ko ka sa sunan abokinsa che guevara ko kuma duk wani ma wanda yake ganin ya yi wani abu Tattauna kenan da dr junaidu muhammad y contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó sai kasar faransa inda shugaban kasar francois hollande ya ce ba zai sake tsaya takarar neman shugabancin kasar a karo na biyu ba a zaben shekarar 2017 hollande ya sanar da hakan ne a lokacin da yake jawabi kai tsaye daga fadar shugaban kasar ta elize wannan da ya kasance karan farko a cikin shekaru sama da hamsin da wani shugaba a ƙasar faransa ke yin wa'adi ɗaya kacal ba tare da sake neman wani wa'adin mulki na biyu ba hakan baya rasa nasaba da rarrabuwar kanan da aka samu a cikin jam'iyyarsa ta 'yan gurguzu dr nuhu jangwarzo daga jamhuriyar niger ya mana tsokaci game da makomar jam'iyyar a zaben shugaban kasar na faransa yanzu dai da yake shugaban kasa mai siya siyasi ba zai sake takara da matsayin da karkashin wani jam'iyya ba kenan daga cikin jam'iyyar ce ta za a samu wani gwarzo wanda zai zuwa ya kalubance francois fillon musamman ma ka ga mutane kamar su manuel valls da ranar mutane yanzu kuma da uwar ɗakin shi shugaban uwar ɗakin shi shugaban ƙasar wato sai gwamnati na mutane ne wanda suna da ƙarfi da ƙarfin faɗa a kuma idan ba ku tuna ba shekarar da sarkozy ya zama shugaban ƙasa dubu biyu da takwas a yake gudanarwa da ita ce ta kalubalance da sai a lokacin faransa kamar ba ta shirya daukan mace a matsayin eh, shugaban kasa ba shi ya sama ta idan ba mamaki yanzu cin ma a sake yin eh, zaɓen kalubale kuma ta ci eh, a matsayin ya takara ta jam'iyyar socialist Madalla. Yanzu kuma bari mu karkata akalar shirin zuwa nahiyar Afirka, inda yanzu haka kasar Gambia ta kafa wani sabon tarihi bayan ɗan takarar adawa a kasar Adama Baro ya yi nasarar lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a ranar Alhamis da ta gabata bayan samun sama da kashi 45 cikin 100 na kuri'un da aka kada. Tun dai shugaban kasar mai ci haye Jami da ya tsaya takara a karo na biyar ya amince da shan kaye wato bayan share tsawon shekaru 22 a kan karagar mulkin kasar to don sanin kowaye sabon shugaban kasar adama baro ga muhammad salisu hamisu da takaitaccen tarihinsa an haifi adama baro a shekarar 1965 a makamman kunda wani ɗan ƙaramin ƙauye da ke kusa ga bas suntu yankin yammacin ƙasar gambia Adam Barrow ya samu tallafi domin ci gaba da karatunsa a wata sakandaren musulunci ya kuma aiki da kamfanin Alhaji Musa Anson na tsawon shekaru kafin ya zama daraktan saide-saide na wannan kamfanin. A lokaci guda a shekara 1996 ya shiga jam'iyyar UDP. A farkon shekara ta 2000 kuma ya koma da zama a birnin London na kasar Birtaniya inda ya ci gaba da karatunsa kan harkokin gidaje. A lokaci guda kuma yake aiki a matsayin mai gadi bayan ya samu takardun kammala karatunsa ya sake dawowa gida mahaifarsa a ƙasar gambia inda ya kafa ma'aikatarsa ta ƙashin kansa manjur real estate ma'aikatar da a dalilin ta ne allah ya masa arziki har zuwa lokacin da jam'iyyar udp ta tsayar da shi takarar neman shugabancin ƙasar ba da jimawa ba baro ya kasance bako a fannin siyasar ƙasar ta gambiya da yanzu haka ya zama shugabanta. Muhammad Salisu Hamisu kenan dauke da takaitaccen tarihin sabon shugaban kasar Gambia Adama Baro. Imanye sai najeriya inda gwamnatin kasar ta ce ta shirya karban wasu kudaden rara daga wasu hukumomin kasar 33 na kimanin naira biliyan 450 da ba su mayar mata ba a tsakanin shekarar 2010 zuwa 2015 ministan kudin kasar uwar gida kemi adeoshin ta bayyana cewa tuni babban baitulmanin kasar ya kafa wani kwamiti da zai bi diddigin karɓar kudaden daga waɗannan hukumomin Malam Nasiru Kura, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya yi tsokaci kan wannan batu a tattaunawa da Bashir Ibrahim Idris. Lura da wannan rahoto da aka bankaɗo, da irin kuma binciken da yanzu haka yake gaban EFCC ta kusan gasunan abubuwan ayyukan sun dababe su ko ta ina. Kana ga ana iya kwato waɗannan kuɗaɗen talakawa da suka ɓata? To, gaskiya za a iya samun su amma su ba lallai ne domin wayanda suka yi barin da da na gaya ma tunda abu ne aka yi da ake ɗaukowa tun 2010 to kaga su in ta ɗora suke suka yi wayannan wa'in wayansu sun mutu na farko kenan abin da suka mutu sun mutu sun bari sai magada ba lallai ne ma iya ko abubuwa ko kuma a zo ma a samu abu wayansu ko da suke nan gwamnati za ta yi amfani da ikonta da karfinta da diplomasiya da ta yi da kasashen na sharuɗɗuka da kuma wani abu na fahimtar juna da kai da ita da kasashen da ake ake iba in an ibi kuɗi ake kaiwa ake ajiyewa to ya Allah ta wannan bangaren za a iya samun wani abu idan Allah ya taimaki Najeriya da talakawa da 'yan kasar Najeriya za a iya samun alƙalla a ƙasar kashi sittin bisa ɗari na wayannan abubuwa amma idan abin ya zo da tsamari ba lalle ne a sami kwatankwacin kashi sittin na abin da aka aka sata da wanda aka almubazzarantar sai kasar sudan ta kudu inda ake fargabar kasar da kokarin maimaita tarihin kisan kare dangi irin na rwanda a nahiyar afirka a wani sabon rahoto da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce yanzu haka ɓangarorin da ke rikici da juna a ƙasar na ci gaba da aikata kisan kiyashi ga magoya bayan junansu a yankuna da dama a ƙasar matsananciyar yunwa da yi wa mata fyaɗe da ƙona ƙauyuka sun zama ruwan dare a wasu yankuna na ƙasar. Wannan ya sa hukumar ke ganin akwai fayiwuwar maimaita irin kisan kiyashin da ya auku a ƙasar Rwanda a shekarar 1994 lokacin da aka kashe mutane kimanin 800. Malam Abdulrahman Alkasim mai sharhi ne kan lamuran siyasan Afirka da ke Nijar ya ce wannan rahoton na majalisar ma kusan ya makaro kusan dai in ce shi wannan rahoto ya yi latti tunda duk waɗanda suka ga abubuwan da suka faru daga farko bayan barkewa wannan rikicin tsakanin shugaban da mataimakin shi abu na farko wanda aka sa kaba ita ce kabila ita ce halishan da wa'annan bangare ke magana ko wa'ancan ke magana ko yankin da wa'annan suka fito da yankin da wa'annan suka fito kuma irin bala'in da ya abuku irin ha'atar da mutane cikin gidajen asibiti da wasu wurare na karɓar shiya a halaka su a toye wuraren to ai an shima da masu nazarin abin suka gano cewa wannan idan ba a yi hankali ba zai kai ga kisan kare dangi kuma tabbas kowane ɓangaren yana da wannan niyya sai in bai samu yi ba kusan in ce wannan rahoto ya zo latti Yauwa, to wani mataki ya kamata a ɗauka yanzu na ganin hakan bai faru ba, musamman ma Majalisar Ɗinkin Duniya da ke da nauyin kare al'umma daga fada cikin bala'i irin wannan. Nauyi wanda ya rataya a harko makwabtan ƙasashen kuma da African Union, kuma ita ma ƙasar Sudan babba akwai nauyi kanta a matsayinta na makwabciya a matsayinta na 'yar uwa na su taka duk rawar da ya kamata. abun kaito shine cewa majalisar ɗinkin duniya ba a iya kwanto bisa kanta don hana faruwar wani abu irin haka inda tana iya da nauro wanda bai faru ba da wasu abubuwan da suka faru a libya a iraki ko suke faruwa wasu kasashe da ba su faru ba Abin da majalisar ɗinkin duniya ta kware kan shi bayan in an rigai bala'i ya abu kawo ɗauki ko na magani ko na abinci amma babban naushi akan African Union ya tashi da da makwabtan kasashe. daga ƙarshe me zai kasance makomar al'ummar ƙasar da yanzu haka ke rayuwa cikin kunci bayan ma ga miliyoyi da suka tsere daga ƙasar? To kusan ana iya cewa makoma yanzu kusa-kusa ta alheri ƙasar da al'ummar ƙasar ba su da ita. Kusan in ba a yi hankali ba wata sabuwar Somali ce aka buɗa. bayan somali ta farko da somali ta biyu wadda ke ita ce libya watakila yanzu ga somali ta uku ta samu a sudan ta kudu allah ya sauka tattaunawa da abdulrahman al alkasim daga jamhuriyar niger a bangaren kimiyya kuwa a wannan makon kasar afirka ta kudu ta fara wani gagarumin gwajin maganin yaƙi da cutar kanjamau wanda masana kimiyya ke fatar ganin shine na ƙarshe wajen gano maganin cutar da ta kashe miliyoyin jama'a a duniya. Bayan kwashe shekaru sama da talatin ana neman maganin wannan cuta ta sida da aka yi wa da lahira kusa a karan farko tun bayan gano cutar a shekarar 1983 masana kimiyya na tunanin cewar haƙarsu ta kusa cimma ruwa. a tattaunawa da umaima sani abdulmumin ta yi da usman abubakar zibo shugaban kungiyar masu dauke da cutar a jihar Bauchin nigeria ya duba batutuwan da ke ciwo masana kimiyya tuwo a kwarya a yaƙi da cutar AIDS ko SIDA. matsalar da yanzu shi ne yin kafin a yi aure a cikin al'umma musamman al'umma muna hausawa musulmi wanda shi yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ke yaɗa wannan ƙwayar cuta cikin al'umma. Kuma matsala na biyu wanda shi kuma su kamari a cikin kaulin sa su sa kyamar tsangwara waɗannan yadda mutane cikin gari suka fahimci suka fuskanci cutar suka fahimci suka fahimce shi ba haka mutanen karkara suka fahimce shi wanda in kana da wata irin wannan kwayan cuta cikin karkara yana ganin kamar wani mutum ne mai zunubi wanda kuma ba haka bane hanyoyin kamuwa suna nan da yawa. To amma kuma ina batun wayar da kawunan da ake yi? eh ana wayar da kan jama'a sun san sha'anin abun da aka ce maka a yau gobe a ce maka ga wani mai kawo sun so an sun dauka cewa duk cutar HIV ko cutar sida a kan shi a rami a kwanjame ya buye shi ne wannan ba su yadda zai cewa in ka ran kulkul lafiya lafiyan ka dauke wannan cutar ba rashin wannan sanin rashin wannan fahimtar yasa mutane ba sa gani ba sa yadda ma wasu wani su ma al'umma ba su dafa wannan cutar ba ma saboda su su a daukan su a ganin su zai a kanjame ne ya rame ya zama kashi wani ko ba haka ba ne ba nuna a fuska ko ba ga mutum kulkul shi lafiyar sa ta so kuma dauki wani kwayan cutar yin shan maganin ta kuma bisa ka'ida. Idan muka koma maganin rage kaifin cutar shin yaya abin yake tafiya ne yanzu? Tun daga farkon yaki da wannan kwayan cuta a dubu biyu takwas wanda kwayan cutar ya kai wajen kashi biyar da digo takwas a jihar Bauchi. To amma kuma yanzu yana raguwa yana raguwa yana raguwa ya zawo kashi 0.6 kima bai kai kashi ɗaya ma kenan. In 2008 zuwa 0.6 percent present Ina kuma gaskiya jihar Bauchi mun yana raguwa. Dalilin ita yake raguwa kuwa saboda jama'a sun yadda akwai wannan ciwo a cikin gari mata suna zuwa hau rasa akan magani dan ta kuma ba shi magani bai dace zai kamu da kwanan kwanan cuta mai sha nono wata shida dallar ruwan nono wata shida ya fito sibir sibir wata shida ana ba ta mata zata ma yaron ta ta shida gefe mata kenan gefe maza kuma kamar da na ja akwai yin gwajin kafin aure amma ba kamar yadda yake a kauye ba You may know the Bar mu yada zango a jamhuriyar Nijar inda yanzu haka ofishin mai shiga tsakani na kasar ke kokari domin sasanta gwamnati da kuma kungiyoyi daban-daban da ke yajin aiki Babban jami'in gudanarwa a ofishin mai shiga tsakani Alhaji Mustapha Kadi ya ce fatan fatansu shine kawo ƙarshen waɗannan yaje-yajen ayyukan musamman lura da hali na rashin tsaro da ƙasar ke fama da shi a yanzu. Eh, sanin kowa ne yaje-yajen kawa ayyuka ya yawa a ƙasar tamu. Domin haka muka girka kwamiti har guda biyu. da kwai kwamiti wanda yake nazari a huskar makaranta na cewa wace irin gudunmuwa kawa wakilai da suka zo a cikin kwamitikin za su kawo wa waɗanda za mu kai ma gwamnati kuma a gyaran huska kuma da kwai kwamiti wanda muka girka a huskar likita tunda al'umma da dama suke rubuto mana wasiƙai na cewa da kawa sun samu matsala ɓangare haka kaza ko ko suna kuka da ɓangare haka kaza to duk waɗannan abubuwa sai muka ce to a yi kira ga masana kuma hadda ma kawa wakilan kawa al'umma na a yi nazari tare kowa ya kawo gudunmoshi abin da muke nema a ƙasanmu kwanciyar hankali wato zaman lahiya kuma idan matsala ta samu a iya cewa kowa ya kawo gishirin nashi an samu an gyara miya alhaji mustapha kadi kan matsalar yaje-yajen aiki a jamhuriyar niger Madalla, To masu saurare duka-duka a nan shirin zai dasa aya sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na Radio Faransa International musamman jami'in da ya sada da ku yau, Hassan Al-Hassan Silaja. Ramatu Garba Baba ke muku fatan alheri, mai hutun ƙarshen mako lafiya.